أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina كان من يمن يندوى سوق داديو ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ni yau muna ranar lahadi takwas ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma ashirin da biyar ga watan goma miladiyya dubu biyu da ashirin cif Allah ya haɗa mu a wannan cibiya shahararriya wacce take gabatar da darussa na addinin musulunci domin ƙyanƙyashe alkhairi da 'ya'ya masu albarka cibiya ta hadda alkur'ani da sauran ilmoma na addini Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma jagororinta da alkhairi sannan shugaba na majalisar malamai na jama'atu izalatul da wa kamata sunna babanmu muna masa godiya da zuwa ya zo ya zauna a wannan waje domin sa mana albarka Allah maɗaukacin sarki ya ƙara ma rayuwarsa albarka da aka yi tun can da kuma aka ci gaba da yi har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya karba kuma ya ba da lada kuma ya karɓi rai akan wannan aikin malam shi ma Allah ya saka masa da alkhairi a matsayinsa na babban mai masaukin bakinmu dukkan abin da ake ma bako na girmamawa to ya mana eh, ya yi daidai da faɗin wani mawaƙi da yake cewa wai ya zaifana lau zurtana lau wajattana nahnu duyufu wa anta rabbul manzili cewa ya baƙonmu in ka ziyarce mu to za ka same mu gidan gidanka ne mu ne za mu juye mu zama baki to Allah ya saka masa da alkhairi waɗanda suka yi sa'ayi wajen shirya wannan tun daga su organizing secretary da sauran da shugaban matasa da sauran duka 'yan uwa da suka ba da goyon baya Allah ya saka musu da alkhairi kuma mahalarta maza da mata ina mana fatan alkhairi ga baki daya ba mu da lokaci mai yawa sau da haka da izinin Allah ba za mu ci lokaci ba kuma ba za mu tsawaita bayani da yawa ba domin mu ga mun karkare wannan manzuma wacce take da baitota guda talatin da biyar za mu ji asalin ita manzumar daga ina ta zo sannan kuma me mahimmancinta so daga kai tsaye mu buɗa littafin eh, an yi masa take da ribhul jalib fi li'tina'i bi manzumati adab talib lil imam al-lu'lu'i aka ce bismillahir rahmanir rahim muqaddima gabatarwa alhamdulillahi alladhi khalaqa insana wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci dan adam kuma ya sanar da shi abin da bai sani ba wa hadahu ila alkitabati bil qalam sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da dan adam zuwa yin rubutu da alqalami الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نون والقلم وما يسطرون اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم والصلاة والسلام على رسوله الذي رفع قدره بالخل بالخلق العظيم كالمفرد العالم ألا يسلاتي أمنشي ya زنسا ga ألم wanda Allah da ya ba shi ɗabi'u masu girma sai annabin sallallahu alaihi wasallam ya zama kalmufradil alam kai ka ce wata tuta ce ƙwara ɗaya wacce ake ɗaga ta a gari wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal adabi wal hikam sannan Allah yi salati ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa waɗanda suka kasance ma'abuta ilimi da kuma ladabi da hikimomi وعلى كل من سار على نهجه المستقيم إلى يوم الدين بلا شبه ولم يسلم Allah madaukakin sarki ya ƙara yin salati da aminci ga dukkan waɗanda suka bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta kasance mai ƙaƙƙiya wacce babu karkacewa a cikinta sannan babu hudu a cikinta sannan wanda ya bi wannan hanyar bai karkace ba amma babu bayan haka فإن العلم أهلى ثمرة يستطعمها الذوق البشر حقيقة إلمي shine ɗan icce mafi daɗi wanda ɗan adam yake iya ɗanɗana shi babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala zai ba ɗan adam wanda ya fi masa daɗi fiye da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ilimi domin imani a cikinsa yake sannan wa azjanu hilyatin ya tahalla biha al-insan sannan kuma ilimi shine abin da ya fi kowane abu da ake ado da shi wanda ɗan adam zai yi ado da shi shine hatta wanda bai da shi yana son a ce masa da wanda aka san bai da karatu bai da ilimi kwata-kwata wata rana za ka gamu da shi ka masa addu'a sai ka ce Allah ya gafarta jahili ka ga addu'a ka mishi ne tsada ka ce Allah ya gafarta masa Allah ya hana shi shiga wuta ya shigar da shi aljanna ne gafara Allah amma sai kun kwashi yan kallo ko amma in kuma ka ce masa Allah shi fata malam kuma ya san shi ba malam bane to sai ya ji daɗi ya gode maka kaga ya zama shine mai azyanu hiliya ya tahalla biha insa. insan fa zinatul anbiya'i ilimi shine adan annabawa wa bihi faddalahum rabbul ardi was sama'i kuma da shi ne ubangijin sama da ƙasa ya fifita su annabin musalla da sama Allah ya ce wa allama kama lam takun ta'lamu sai ce wa kana fadlullah alayka azima Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba falalar Allah madaukakin sarki da ya maka da ya baka ilimi aziman babbaci walakin na hadihi hiliyata sai dai wannan adam ba girin girin ba mai. qad ya'tariha shawhun wani zubin wannan adan yakan samu rikici sai mutum ya sa farar riga malin malin asin da asin amma kuma sai a zuba mishi bakin mai a jiki ilimi kenan ilimi farar riga ce a jikin kyakkyawan mutum amma wani zubin kuma sai ka ga wani bakin kwalita ko kuma wani baki na mai ya zo ya shafi wannan riga kaga shauhun ne wa yukaddiruha aibun sannan wannan adan zai iya wa wani aibi ya zo ya lalata adan wa huwa adamu ta'addubi fi talabiha wannan babban aibi shine ya zama babu ladabi a cikin koyon ilimi a lokacin da za a koya a lokacin da ake koya sannan bayan an iya ɗalibin ilimi yana buƙatar ya zama ya adantu da ladabin neman ilimi a lokacin da zai fara neman ilimin a lokacin da ya shiga cikin neman ilimin ya ladabtu da ladubbansa sannan bayan ilimin ya samu za a shiga fagen aiki da yada ilimin to yanzu kuma akwai ladabi sannan wa faqtu tatbiqiha fil amali ba'da tahsili kenan sannan kuma a rasa aiwatar da wannan ladabin a lokacin da aka sami ilimin fa ilmun bila adab dukhanun bila khatab ilimin da ya kasance babu ladabi a cikinsa dukhanun bila khatab Hmm? duhanin bila hatsar kawai hayaƙi ne amma babu ice kawai zai dai a ta ganin hayaki na tashi kaga ba zai girki ba ba zai dafa ma ruwan zafi ba ko hayaki na dafa ruwan zafi ko hayaki na girki ga mata nan su iyayen girki hayaƙi baya girki wa shajarun bila samar sannan bishiya ce ta zama amma ba 'ya'ya mangwara ga bishiyar mangwara nan ta girma ta girma amma kuma ba ta 'ya'ya to haka ilimi yake in ba ladabi wa nikahun bila nasal sannan aure ne ba ɗa kaga zai haƙuri wa qad sadaqa alqa'ilu haƙiƙa wanda ya faɗi wata magana mai hikima yayi gaskiya Abdullahi ibn Mubarak al-Khurasani rahmatullahi alaihi yace ma udifa shay'un ila shay'in azyana lahu ka nisbati al-ilmi ila al ba a danganta wani abu zuwa ga wani abu ba ya masa ado fiye da a danganta ilimi zuwa ga natsuwa da kamun kai shine alhilmu وما أشمخ قول hafiz ibrahim حيث سجل sannan maganar mawaki hafiz ibrahim tana da girma a lokacin da yake cewa wal ilmu illam taqtanifu shama'ilu tu'lihi kana nihayat al ikhfaqi la tahsabanna al ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi fa idha ruziqta khaliqatan mahmudatan faqad istafaqa muqassim al arzaqi yake cewa kaga ilimi idan ya kasance kyawawan dabi'u ba su zama sun raka shi ba waɗanda za su rika ɗaukaka shi to kana nihayatul ikhfaqi sai ilimin ya zama sanadiyar ƙarshen lalacewar mai shi watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره kaga jaki da kare jaki da alade jaki da kare haka Allah subhanahu wata'ala ya siffanta waɗanda ba su da ilimi la tahsabanna al-ilma wa yanfa'u wa kada ka taba zata ilimi zai amfanar shi kadai malam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi matukar ba a yi ma me shi an sa masa kambin kyawawan ɗabi'u ba in ba yi da kambi na kyawawan ɗabi'u to iliminsa ba zai masa amfani ba ƙarshe sanadiyar halakar sai kamar wancan da aka bashi ayoyin Allah amma sai ya zare kamar yadda maciji yake zarewa daga sabarsa ya ƙi bin abin sai ya ce ilimi ya bi bayan shi shi ba zai bi bayan ilimi ba saboda me bai ba ladabi a cikin neman ilimin nasa wa qad sabaqahu al-qa'il rahimahullah ai kafin Hafiz Ibrahim Hafiz Ibrahim ya rasu shekara ta 1932 miladiyya sannan kafin sa an samu mawaki da ya faɗa yake cewa wal ilmu zainun wa taqwallahi zinatuhu wal muttaquna lahum fi ilmihim shughulu yake cewa ilimi ado ne amma taqwa biyayya ga Allah ita kuma ita ce me ita ce adan ilimin ilimi adan ka ne amma shi ma ilimin kuma yana buƙatar ado ado shine taqwallah adan ilimi ce so daga wal muttaquna lahum fi ilmihim shughulu haƙiƙa masu taqwa suna da wani abu na aiki babba da suke yi a cikin iliminsu daga ilimi yana gadar da aiki amma ya kasance sai idan ya kasance an neme shi da ladabinsa wa salafu salafuna rahimahumullah magabatan mu suna cewa adabul ilmi aksaru min al ilm ladabin ilimi yafi ilimi yawa e, ladabin ilimi yafi ilimi yawa وقالوا سكتي نحن إلى قليل الأدب أحوج إلى كثير العلم سكتي ممكن أن لدبي أنك أن في يد إلمي كارن يوا باب لدبي كزما مي لدبي to ya fi ka zama mai tarin ilimi da yawa amma ba kai da ladabi liza kana al'adabu shughlahum shaghila shi yasa ladabi ya kasance abin da ya shagaltar da magabata akwai daga cikin magabata idan ka zo za ka yi karatu a wajensu to sai sun kalli ladabinka kamar babban malami al'imam Sulaiman ibn Mahran al'amash malami ne tabi'i wanda ya kasance mai tsanani ga ɗalibai in ka zo karatu wajensa sai ya kalle ka in ya kalle ka sama da ƙasa dama bai gani sosai shi za ki ci mishi a'amash sai ya ce ka je ka dawo in ka je kafin ka dawo sai ce a masa bincike kanka in ka dawo sai ce izhab la uallimuka haditha rasulillah man yu'alliqu adh-dhahaba ala anaqil khanazi haka zai ce ma sai tafi ba zan maka karatun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai dora ma aladu zinari alade ba a dora masa zinari hadisan manzo Allah sama zinari ne sun fi zinari wanda kuma bai da ladabi al-imam al ce yace hukuncin kaman alade yake ka san ko alade yake Allah shi kyauta wa hammahum shamil sannan kuma ya zama manufar su kenan wacce ta gama rayuwarsu fa afsahuhu qawlan sai suka bayyana ladabi a maganar duk lokacin da zaka ji magabata suna magana to zaka ji ladabi wa tabbaquhu fi'lan sannan kuma suka aiwatar da shi a aikace wa nasharuhu halan sannan kuma a yanayin su ma kawai da ka rayu da su to zaka koyi ladabi walam yuqassiru fi hakki sannan basu taƙaita sun tauye haƙƙin adabi ba ladabi ba walam Alufi ta tahqiqihi sannan duk da haka basu dai gajarta ko sun tauye wajen tabbatar da ladabi ya yaɗu a tsakanin ɗaliban ilimi ba fa amaru talabatal ilmi bihi suka rika umartar ɗaliban ilimi da cewa su zama masu ladabi wa nahawhum an haski satrihi sannan suka hana su akan yaya ladabin ilimi fa man abahu duk wanda ya yin ladabi sai su masa tsawa hmm? wa haddadu man tarakahu wa qalahu sannan kuma su rika kashedi ga dukkan mutumin da ya yi watsi da ladabi kuma ya kaurace ma ladabi sai su masa tsawa su tsawatar da shi su masa kashedi wa allafu fi fanni adabi talabil ilmi kutuban sannan malamai magabata su rubuta littafai masu ɗimbin yawa akan fannin neman ilimi min hal mansur wal manzu mansur ne ba manshur ba sa'un daga ciki akwai mansur wanda ya kasance nasru ne rubutun zibi kamar littafin الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع na al'imamu al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 463 kamar littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na al'imam ibn abdulbar namari al-andalusi wanda ya rasu shi ma shekara ta 463 shekarar su daya wancan suna ce mishi alimul mashriq wannan kuma suna ce mishi alimul maghrib wancan a Baghdad wannan kuma a Andalus Spain waɗannan littafai littafai ne masu albarka da suke yi ma ɗalibi ƙaimi a kan ladabi wajen koyon ilimi wa min halkhasu bi ilmin sannan akwai waɗanda aka ware aka rubuta littafai akan wani fanni misali sai ka ji an ce adabu talabil hadith ko kuma ka ji an ce ne akhlaqu ahlil qur'an kamar littafin al-imam al wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijira littafi ne da yake seta ma ɗaliban ƙur'ani da mahaddatansa hanya ya ya kamata su rayu bayan ƙur'anin a lokacin neman sa bayan kuma ya samu to ya ya kamata su yi mu'amala da shi eh? baya bayansa kamar littafin attibiyan tibyan fi adabi hamalati qur'an na al-imam abu zakariya yahya ibn sharaf an to kaga wannan al wa min hal'amu fi jami'in al-ulum shariyya akwai kuma littafan da aka rubuta su kuma sun gama dukkan ilmoma na shari'a littafi ne za a rubuta shi na neman ilimi amma ya shafi dukkan ilmoma ɗalibin fiqh ya shiga ciki ɗalibin usulul fiqh ya shiga ciki ɗalibin qur'ani ya shiga ciki kai hadda ɗalibin lugar larabci wa min al-ulama alladhina atamu ishaman balighan daga cikin malaman da suka ba da gudunmuwa gudunmuwa wacce take matuƙa wa lam yablugh ahadun sha'wahum ba wani malami da aka samu ya kai kamar su a littafin da ya rubuta wa kana lahum fadlu sabqi sannan suka kasance suna da falala ta gabaci fihi a cikin rubuta littafi akan neman ilimi ka'idojin neman ilimi da ladibban sa akwai al imam abu umar yusuf ibn abdul bardi al-qurtubi namari al-mutawaffa sanata 463 hijriya wannan malamin na ambace shi ibn abdul bardi namari ya rubuta littafinsa haifu allafa kitabahu al-mashhur al-musamma jami'a bayan al-ilmi wa fadlihi wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamli sunan cikakken littafin kenan jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi matattara ta bayani a game da ilimi da kuma falalarsa wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi sannan me ya waje ba a kula da shi a lokacin da ake riwaya ilimi da kuma haddace ilimi al-imam ibn abdul babi ya rubuta wannan littafin fa abana fihi al-qawla al-imam ibn abdul bar a cikin wannan littafi nasa ya bayyana magana mai kyau wa fassala kuma ya rarrabe wa abda ya kawo abubuwa masu ban sha'awa wa naqala sannan ya ruwaito maganganu daga magabata wa bawwaba sannan ya sa littafin nasa babi babi wa sannan kuma ya tsara littafin nasa wa qarraba al-ba'ida sannan abin da yake nesa sai ya zo maka da shi kusa wa sahhala sa'ab sannan abin da ya kasance mai wahala ya sa shi ya zama mai sauki to shine sai muka ce wa min ahsani iradihi wa nuqulihi daga cikin mafiya kyawun abin da al-imam ibn abdul ya ruwaito ya kawo mana a cikin wannan littafin nasa ما ذكره في الباب الخامس والثلاثين abin ya ambata a babi na talatin da biyar a cikin littafin nasa al-mutarjam wanda ya masa take bi jami'in fi adabil alimi wal muta'allim akwai babi da ya kulla shine babi na talatin da biyar jami'un matattara fi adabil alimi wal muta'allim wadda ta kunshi bayani a kan ladabin malami da kuma ɗalibi to a cikin wannan wa zakira tahta sannan a ƙarƙashin wannan babin na talatin da biyar sai ka faslun sai ya ce ga wani fasali manzumatun mufidatun azaha ila al-alim lului aw al A al-imam a cikin wannan fasalin da ke ƙarƙashin babi na talatin da biyar a cikin littafinsa jami'u bayanin ilmi wa fadlihi wa ma bari fi riwayatihi wa hamlihi sai ya kawo ta manzuma wato wani waƙe ko dai waƙen ya yi shakka wajen danganta shi waye ne shi ya kawo ya ce ko dai na babban malami ne al'imamu lu'lu'i al-hanafi ɗaya daga cikin almajiran al'imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin limaman shari'a guda hudu waɗanda suke da mazhabobi na fiqh to almajirinsa ko kuma ya ce ko na alma'amun ne shi kuma alma'amun ɗaya daga cikin sarakuna ne da aka yi su a zamanin banul abbas babansa shine harunun rashid sunansa abdullahi shi abdullahi ibn harunun rashid laƙabinsa shine alma'amu. to ko dai ya zama wannan manzumar da za mu karanta ta allu'ulu'i ce ko kuma ta zama ta alma'amun ce kamar yadda za mu gani mun rinjaye da cewa ya. ta fi cancanta ta zama ta allu'ulu mun gane wahiya fa'iqatun fi jamalil muhtawa wannan manzumar ta yi fice a wajen kyawun ababen da ta tattaro wa husnil ma'ana da kuma kyawun ma'anar da ke cikinta wa wasmil mabna sannan yadda aka tsara ta an yi mata kyakkyawan tsari farahimallahu ta'ala nazima wan naqil da wanda ya baito tan manzumar. da wanda ya nakalto mana ita ya sa mana ita a cikin littafinsa har ya zama ya aje mana ita mu ko muka iya kaiwa zuwa gare ta gashi za mu karanta ta da izinin Allah Allah ya ji kansu wa hadhihi almanzumatu wannan waken, min a'zami ma yu'ajjibu ma يعجب طلاب العلم bi ma يعجب bihi ma يعجب طلاب bihi wannan manzuma tana ɗaya daga cikin mafiya kyawun abin da ɗaliban ilimi za su makansu ladabi da shi akwai maganganu masu tsada a ciki wa na bihi qulubahum sannan kuma su tsarkake zukatansu da wannan wa na arwahahum bihi kuma su tarbiyyar rayukansu da shi lihaza saboda haka ne ra'aina muka ga ya dace an na'amala alaiha amalan da mu yi wani aiki akan wannan ita manzumar mu fitar da ita wa in sadara min da'ifi duk da wanda ya wannan aikin mai rauni ne wato ni ce wa anna ma inda min al-ilmi tasifun kuma sannan ilimin da shi mai aikin yake da shi makahon ilimi ne fa rabbuhu qawiyyul latif amma ubangijin mu mai ƙarfi ne kuma mai mu'amala da bayinsa da tausasawa so daka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tausasa mana wa mimma yajduhu zikruhu daga cikin abin da ya kamata mu ambata a cikin wannan gabatarwar an na talabatal yau ma. lallai ɗaliban ilimi a yau muhtajuna aw mutsarruna ila misli hadhihi al mu'addi ba. tabbas suna da matukar bukata ko suna da lalura ta su karanta irin waɗannan manzuma ɗin waɗanda suke ma ɗalibai ladabi akwai buƙatar ɗaliban ilimi su karanta waɗannan rubuce-rubucen domin yi ma kansu ladabi muna da matuƙa ana karatu to amma abin da muke bukata shine ya kasance an haɗa ilimin nan da ladabi kada ne ilimin da zai zama marena magabatanmu magabatanmu na kusa kuma magabatanmu na nesa suna faɗi suna cewa alfadlu lil mubtadi wa in ahsana al muqtadi duk abin da dan baya zai zo yayi to falalan na ga wanda ya gabace shi domin da ba a share mishi hanya ba zai iya bi kaga ba zai iya bi ba fa'iza ha idan suka karanci irin wannan manzumar wa fahimuha kuma suka fahimce ta wa ha sannan suka haddace kun ga sharadi kenan jinganmu da ku kenan kowa sai ya haddace ta wa amilu bi ishtamalat alaihi min wasaya raqiya sannan suka yi aiki da abin da ke cikinta na wasiyoyi maɗaukaka wa adabin samiya da ladubba waɗanda suke masu girma wa akhlaqin aliya da kuma ɗabi'u kyawawa maɗaukaka ɗaba mazharuhum wa zaka makhbaruhum to sai bayyanan su ta yi tsarki sannan kuma abin da suke ɓoyewa a zukatansu ya kasance shi ma ya tsarkaka wa hasuna amaluhum sannan aikinsu ya kyau wa tajammalat haluhum sannan kuma yanayin ya zama ya kyautata wallaha nas'alu an yahdiyana sawa as-sabil wa yuqawwiyana bi'ilmin asil wa yumtiqana bi ad-dalil innahu maulana fa ni'mal maula wa ni'mal wakil to wannan shimfiɗa kenan da muka gabatar tarjamatul imam al-lu'lu'i waye al-imam al-lu'lu'i shine manzuma huwa al-hasan ibn ziyad abu ali al-ansari maulahum al-kufi sunansa al sunan babansa ziyad ana masa alkunya da abu ali ana danganta shi ana ce masa al'amfari amma maula ne wato asalinsu ba larabawa ba ne amma suka musulunta a hannun mutanen madina eh to shi yasa sai ake ce mishi maulahumul ansari balansare ne amma me ta hanyar wala'i ba ta hanyar nisba ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace fa inna maulal qaumi minhum idan wasu al'umma suka yanta wani mutum to ya zama a cikin su shi yasa sai kaji ana cewa ne zaid ibn harisa al-muhammadi ko a ce masa al-mutallabi ko a ce masa ne al-hashimi annabi sama ya yanta shi duk wanda manzon sama ya yanta shi to ya zama dan gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma haka alkufiyu sannan ba Kufi ne kufa ɗaya daga cikin manya-manyan birane da aka yi a iraki wanda birni ne da ya shahara da ilimi musamman ilimin lugar larabci musamman ilimin lugar larabci mutanen kufa an ɗaga musu tuta a wannan babu eh? al sannan kuma lu'lu'i yake saidawa wa nisbatuhu al-lu'lu'i ila bai'il lu'lu'i lu'lu'u shine diamond ta ma kenan ko ta gulla hmm? da Hausa ma muna cewa lu'ulu'u ko to wani dutse ne mai daraja da ake fito da shi daga ruwa ko wa nazala baghdad min al-kufati sannan ya taso daga garin su kufa ya dawo baghdad so da yana ɗaya daga cikin malaman da suka zo baghdad wa akhadha al-ilma min ahliha sannan ya karbi ilimi daga mutanen Baghdad wa huwa min ashabi Abi Hanifa yana cin almajiran al-Imam Abu Hanifa na kusa kusa shi al-Imam al-Lu'lu'i littafan da suka ba da tarjamar suka ba da tarihin sa gashi na a ƙasa akwai tarihu Baghdad na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi akwai siyaru alamin nubala na al-Imam al-Zahabi akwai tarihu al-Islami na al-Imam al-Zahabi akwai al-Fahrasat na al'imam ibn nadim akwai littafin lisanul mizan na ibn hajar al-asqalani akwai littafin Mizan i'tidal na al'imam zahabi sannan akwai littafin aljahu wa ta'dil na al'imam ibn abi hatim abdurrahman ibn muhammad ibn idris waɗannan littafan duk sun ambaci tarjamar al'imam lu'lu'i qala an nafsihi al'imam lu'lu'i yake faɗa da kansa a matsayin godiya ga Allah ba dan alfahari ba yace katabtu an ibn jurayj 12000 hadisi yace sai da na rubuta hadisai guda dubu goma sha biyu a wajen babban malami al-imam abdulmalik ibn jurayj al-makki yace sai da na rubuta hadisai dubu goma sha biyu kuma ka san hadda ake so da ka alal aqalla kana iya cewa al-imam al-lu'lu'i yanzu ya haddace hadisai dubu goma sha biyu kullu kulluha yahtaju ilaiha ilai faqih ya ce duka waɗannan hadisan dubu goma sha biyu to duk mutumin da ke son ya zama malamin fiƙihu yana da buƙatar wa min talamidihi daga cikin almajiransa Muhammad ibn Shuja as-Salji wa Shu'aib ibn Ayyub as-Sarifi waɗannan suna cin almajiransa wa kana ahad al-azkiya al-bari'in fi ra'ayi sannan ɗaya daga cikin ƙwararru ne a fiƙihun ra'ayi fiƙihun mazhabin al imamu Abu Hanifa ya fi ƙarfi zuwa ga kiyasi. shi yasa sai ake ce masa ne madrasatu ahlin ra'ayi to shi ma a nan makarantar yake wa ƙaba a sun ma'azala nafsahu sannan ya taɓa zama alƙali amma daga baya da kansa sai ya sauka Malamanmu magabata wasu sukan yi gudun alƙalanci wani idan aka ce za a naɗa shi alƙalanci sai ya hauka hauka ta wata ba za a ce ta ƙarya ba kawai an ce an naɗa shi alkali kawai sai a gan shi kawai ya ɗauki kayan mahaukata ya sa ya buga rumfin tuwa yana yawo da dokin kara kaga a kira shi a ce ya alkalanci sai ya ta haka a ɗauke shi a kai shi gidan kasu eh, ba gidan kasu ba a kai shi a sa shi a turu in aka sa shi a turu na wani lokaci ya ƙi warkewa da gangan ai ta ba shi magani ya ƙi warkewa har sai an naɗa wani alkalin daga nan sai ya warke to ya taba zama alƙali ya sauka ƙala ahmad ibn abdulhamid alharifi ɗaya daga cikin malamai yana cewa game da shi ma ra'aitu ahsana khuluqan min al ibn ziyad yace ban taba ganin wanda yafi al-imam al-lu'lu'i al ibn ziyad kyawawan hali ba wala ashala janiban sannan ban taba ganin mutum mai sauƙin hali kamar sa ba wa kana yaqsu mamaliki mamalikihi mamalikahu kama yaqsu nafsahu ya kasance yakan tufatar da bayansa irin tufafin da yake sawa in ka zo ka tarar da shi cikin bayansa to ba ka iya tantance shi da su sai a ce ina mai gidan yake ai ta dubawa irin babbar riga da ya sa irin ta ya mutu wa ya ce shi dai al'imam imam ahmad ibn abdul hamid al-harifi ma ra'aitu ahsana khulqan min al-hasan ibn ziyad ban dai ga wanda ya fi shi kyakkyawan ɗabi'a ba wala aqraba ma akhadhan minhu sannan ban ga wanda ya fi saurin aje wajen shi ya karɓi mutum ba shine aqrabu ma akhadh ya karɓi mutum hannu bibbi kamar sa wala ashala janiban ko wanda yake da saukin kai ma a tawaffuri fiqhihi duk da cewa gashi da fiqh wa ilmihi ga ilimi wa zuhdihi sannan ga gudun duniya wa wara'ihi da takatsantsan Wakala qala yahya ibn adam sannan babban malami al yahya ibn adam yace ma ra'aytu afqaha min al-hasan ibn ziyad ban ga wanda ya fi malami al-hasan ibn ziyad al-lu'lu'i fiqhu ba wa qala az-zahabi al-imamu zahabi yace nazala baghdad wa wasannafa wa tasaddara al’imamu al’ulu’i ya zo garin Baghdad wasan na faye rubuce-rubucen littafai wata saddar limfiki kuma ya zama gaba-gaba a wajen sanin ilimin fikiru Waƙala sannan ya ce, Ƙad kafitar fitar jama'ati abubakar ne al a shiya alayan bari zikiwa. Amma al’imamu al-Khatibu al-Baghdadi da ya tashi zai bada tarihinsa ya ambaci wasu abubuwa game da shi waɗanda ba su da daɗi bai kamata a faɗe su ba. Eh. in mutum ya koma tarihu bagdad zai ga waɗannan maganganun amma da yawan malamai sun ce al-imam al-khatib al-baghdadi waɗannan maganganun da ya faɗi ba haka bane game da al-imam al-hasan ibn ziyad Allah gafarta musu dukkanin su wa qad da'afahu ba'd al-ulama bil hadith an samu wasu malaman hadisi sun ce a bangaren hadisi shi da'ifi ne ka yahya ibn ma'in kamar babban malami sahibin al-imam ahmad yahya ibn ma'in ya a fashi wa abi dawud da al-imam abu dawud eh, mai sunan wan nasa'i da al-imam nasai amma wa wasaqahu maslamatu ibn qasim amma ɗaya daga cikin kuma malaman hadisi maslamatu ibn qasim ce fiqa ne shi amintacce ne wa kharraja lahu al-hakim mustadrak sannan Abu Abdullah al-Hakim naisaburi ya fitar masa da hadisi a cikin littafin sa al-mustadrak ala sahihaini wa Abu Awana sannan al a Abu Awana shi fitar masa da hadisi a cikin al ala sahih Muslim والرجل مشتغل في الفقه أكثر من اشتغاله بالحديث الإمام اللؤلؤي ياقش قلت هذا فقه في يد حديث كعادة كثير من فقهاء الرأي kamar dai da yawa daga cikin malaman fiqhu na mazhabin ahnaf sun fi ba fiqhu zalla muhimmanci fiye da hadisi suna da uziri uzirin da suka tsinci kansu a ciki shine a lokacin garin iraki lala bid'o'i sun yawa yanzu nan kawai sai mutum ya ci alale ya koshi kawai sai ya ci annabi ya ce to shi yasa al-imamu abu hanifa sai ya sa tsauri in ka ga al-imamu abu hanifa ya karɓi hadisin ka to ka isa to shi yasa sai hadisai suka yi masa kayanci. to da ya zo hadisan da yake da su su zai ta ƙiyasi da su shi ya sa ƙiyasi ya yawa a mazhabin hanafiya shi ya sa sai ake ce musu ne ahlun ra'ayi ba ana nufin ra'ayi son zuciya ba a'a irin yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce ma araka abinda Allah ya nuna maka ka fahimta توفي العلامة اللؤلؤي سنة 240 هجرية يا رس شكرة تقريبي دا هدو باين هجرة تقريبي دا هدو هاجينا جن قيشن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يو تيرم مدشي أقوي شكرة دبو ليا دا تقريبي تككو دا أربعين شب دبو ليا دا تقريبي دا أربعين ya rasu shekara da talatin da takwas afuwan da talatin da takwas ko yarhamuhullahu rahmatan wasi'a nisbatul manzumati ilai to ya aka yi aka danganta wannan manzuma zuwa gare shi in an ce manzuma waƙe waƙe ba waƙa ba ne bambanci tsakanin waƙa da waƙe akwai bambanci tsakanin waƙa da waƙe so tari laraba idan suka ce manzuma to ita ce waƙe da aka tsara shi a tsarin wani salo na waƙa da ake ce masa rajas mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun to shi yasa sai a ce masa manzuma na biyu in suka ce manzuma to tari wani waƙe da aka tsara shi a kan ilimi ilimi ake son a karantar da kai ilimi ake son a karantar da kai in ya yawa har ya kai baiti dubu sai su ce masa alfiya almanzumatul alfiya kamar yadda limamu suyuti yake cewa fahadihi manzumatun tahti durar فهذه ألفية تحت الدرر منظومة ضممتها إلم الأثر فائقة ألفية الإراق في الجمع والإيجاز والتساق فالله يجري سابغ الإحسان لوله ولذوي الإيمان kaga ya ce fa hadihi alfiyatun wannan wata manzuma ce wani waƙe ne da na tsara shi ya kai baiti dubu ɗaya manzumatan a matsayin waƙen da ha ilmal asar wanda na kunsa ilimin hadisi a ciki sai ya sake faɗi sai ce fa'iqatan alfiyat al-iraqi tawa ta fita al imamul iraqi <laughs> mun gane <laughs> to shine wannan to laqad laqad nasaba hadhihi al-manzumata ila al-lu'lu'i al-hafiz ibn Abd al Jami'u Bayan al-Ilm ibn Abd da ya tashi ya danganta wannan manzumar zuwa ga al-Imam al-Lu'lu'i wa in taraddada duk da al-Imam ibn Abd ya yi yayi taraddudi ya raba kafa wa dhakara ghayrahu sai ya ambaci waninsa wani sabaha ilaihi sai ya danganta ta zuwa gare shi kama kala sai ya ce kamar yadda ya ce wa ahsanu ma ra'aitu mafi kyawun abin da na gani fi adabi ta'allumi a wajen ladubban neman ilimi wa tafaqquhi da kuma neman fikihu minan nazmi na waƙe ma yunsabu ila lu'lu'i minan rajas abin da ake danganta ma al'imamun lu'lu'i a bahari na rajas wanda muka ambace shi mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun larabawa suna da ma'aunai na auna waka guda goma sha shida asali larabawa suna yin waka a matsayin ɗabi'a fi mahul qaisi a zamanin su an tara tubni shaddad a zamanin eh? su alhari tubni hizza da makamantansu ka dawo zamanin manzala sama su hassan su ka'abu su abdullahi ibn rawaha su dukkanin dukkaninsu ka dawo al'asrul umari irin su alfarazdaq irin su jarir eh, irin su alkumaitu irin su bashar ibn burd dukkanin su sun kasance suna tsara waka ne a kan ne a ɗabi'arsu amma daga baya da aka samu gwarawa sun zo sun koyi larabci sai ya zama waka sai ta fara lalacewa sai Allah ya fito da babban malami al-imam Ahmad ibn Ahmad al-Farahid al-Basri alkhalil bin ahmad al-farahid al wanda ya rasu shekara ta ɗari da saba'in sai ya zo sai Allah maɗaukacin sarki sai ya ba shi wannan ilimin na auna waƙoƙi ya shiga ɗaki ya rika ɗaukar tsofaffin waƙoƙi yana auna su sai da ya samun musu da ma'aunai guda goma sha biyar ya ce shi iyakar binciken shi duk wata waƙa da aka yi ta larabci a kan ƙa'ida to ba ta fita waɗannan ma'aunan guda goma sha biyar Eh? yana auna waɗannan waƙoƙin kullum aikinsa suke na a ɗakinsa sai ɗan shi shi kuma ya ƙi karatu Allah shi kyauta Allah raba mu da ɗan mana shi kenan ya ƙi karatu sai ya zo ran nan kawai ya ji babansa yana mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun tun yana ta aunawa sai ce ya je kira mutane ya ce ya ayyuhan nasu inna abi junna ce babana ya haukace baban shi yana ɗaki yana ji ya ji an zo an taru su kuma sauran yan uwan ɗan nashi suka zo suka taru ana ci saurara haukan baban shi wai ilimi ne hauka to ne sai yake cewa laukunta a'lamu ma law ta'lamu ma aqulu azarta aw kuntu a'lamu ma taqulu azartuka lakin jahilta maqalati wa'alimtu wa alimtu annaka jahilun fa'azartuka yace da ka san abin da nake da ka bani uzuri ni ma da na gane abin da kake da na baka uzuri amma ni na gane matsalar ka ja na ka kai baka gane abin da nake ba shi yasa sai ka zarge ni ka ce na haukace amma ni kuma na gane kai jahili ne shi yasa na baka uzuri to su ne waɗannan to daga baya sai aka zo aka samu almajirin alkhalil shi kuma sai ya kirkiro na ƙarshe sai ce shi ma ya samu ɗaya sai suka zama guda goma sha shida to daga duk waƙar da za ka yi a larabci sai ta bi waɗannan ka'idojin in ta saba to ba waƙar larabawa ba ce amsashiya wannan dai mun kawo to shine yake cewa a rajar, wa ba'dhum buhu ilal ma'amu ne, ka gani ko alimam imam Ibn sai amma wasu sun danganta wannan waƙen zuwa ga sarki al maamu wa qad Ira da ma zakara min zalika li husnihi yace na ga ya kamata in kawo a littafin nan nawa wannan waƙen saboda kyansa Wani ma rajautu minan naf'i saboda ina fatan ya zama an amfana da shi liman tsala a kitabi hadha ga wanda ya karanta wannan littafin nawa fi Allahu wa iyyahu bihi Allah ya amfanar da wancan mai karantawa da kuma asalin mai waka in kun lura da kyau nan za ku fitar da wani sakamako al-imam ibn abdul da ya tashi zai ambaci sunan alu'lu'i kai tsaye sai ya ce me ma yunsabu ila al-lu'lu'i amma da ya zo sai ya ce wa ba a ba'aduhum yansibuhu buhu ilal ma'amu. in aka bakka aka ce wace magana ta karfi a wajensa wace za ka ce dangantawa zuwa ga al ko danganta zuwa ga sarki al maamun saboda me al ya fara faɗi kuma wannan ɗabi'a ce ta malamanmu in mutum ya zama yana da ilmami da littafanmu na fiƙihu to zai ga malamai sukan ambaci maganar da suka yadda da ita a farko to daga nan sai su kawo taraddudun ko kuma su kawo ƙaulani ko ka gani fa iradu ibn abd albar alqawlaini da al-imam ibn abd ya kawo maganganun nan guda biyu a cikin sa akwai insafun fil ilmi akwai adalci a cikin ilimi wa amanatun fil bahth sannan akwai amana ta binciken ilimi wa illa in ba haka ba fa taqdimun nisbati ila lu'u'lu'i, ai da ya gabatar da al-lu'lu'i dalalatun ila tarjihihi laha min ghayriha ai yana nuna cewa ya rinjaye da cewa ta al-lu'lu'i ce mimma yuhi ila annal al-manzumata minna ta qarihati al-lu'lu'i al-faqih cewa wannan waken yana ɗaya daga cikin ababen da aka samu na sakamakon kaifin kwakwalwa na al'imamun lu'u'lu'i wanda yake malamin fikihu summa inna sannan kuma yanzu da za a zo kai a tambaye ka a ce da sarki da malam wa ya kamata ya rubuta wannan manzuma kawai a game da kai a gari kai tsan Allah wa zaka ba kaga malam aikin shi ne ba fa gari aka ce an yanka ba waƙe ne aka ce an tsara eh? sai a ce ana tsammanin da sarki wane da malam wane ana shakka wai waye cikin su yayi wa kake wa za ka ba kai tsaye duk da muna da sarakuna an yi su waɗanda suke da in ka ɗauki malam abdullahi gwandu malami ne kuma sarki ne sarki muhammadu bello malami ne sarki ne ko da sauran sarakuna da aka yi su a sokoto da nan katsina da zazzau da kano hmm? suna da rubuce-rubuce masu kyau waɗanda suka yi kuma suke amfanar da al'umma har yanzu to amma dai aikin asali na waye na waɗanda ba su shiga fada ba mun gane to kaga shine wannan thumma innahu walau lam tathbut nisbatuha ilayhi ko da bata inganta ma an danganta zuwa ga allu'lu'i ba walam yu'lam bariha kuma ba a san ma wanda ya baito tan ba fa inna zalika la yadhurru in ba a gano wanda ya waka ba muna karanta wasu littafai a zaure ba mu san wanda ya rubuta su ba ko amma fa'idojin da ke ciki muke karantawa lokacin can da ana ce mana ɗan ɗarani wai aljanu suka yi shi ko ba haka ne? na zo sai a ce ɗan da rani sai da rani ko da rana sai da ko da rani sai da rana ko Allah ta mana eh, to kaga wai aka ce wai waye rubuta su a cewa aljanu ne suka yi to kaga alal akalli dai kana iya cewa ba a san wanda yayi ba amma bai hana a karanta ba ka'idar malamai ita ce idan ba a san wanda ya rubuta littafi ba idan abin da ya kunsa a ciki yana da kyau to ya halasta a karanta mun gane saboda haka ba zai cutar ba iz mazaminu ha tabi'u ha bi samanin ghalib domin kayan cikin waken yana ce da shi da kuɗi mai tsada za ku gani insha Allah fa zahabu yabi'u nafsahu ai zinariya na ce da kanta wa illam yu'lam mu'addinuhu ko da ba a san wanda ya haƙo ta ba yanzu za ka je ka sai ma matarka zinari dan kunne ko zobe ko awarwaro ko munduwa sai ka ce sai ka gano waye asalin wanda ya haƙo wannan zinariya a ƙasa sannan waye ya buga ta waye ya kaza an sa ka kai wannan falmanzumatu lu'lu'iyyatun kama kana sahibuha lu'lu'iyyan eh. <laughs> to manzumar dai waƙen ta lu'lu'u ce yawwa waƙen na lu'lu'u ne kamar yadda mai ita shi ma lu'lu'u yake saidawa saboda ka ya siyar mana da lu'lu'u mun siya ko ba mu siya ba fassara Allah shi taimake mu to yanzu fa ilil manzuma kai tsaye za mu shiga mu fara insha Allah ta'ala قال الإمام اللؤلؤي رحمه الله تعالى واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير وإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب والعلم بالفحم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة الإمام اللؤلؤي يتي واعلم كسين وانا كمرينا نونا بافركم ba farkon manzumar اما kenan amma abin wa'alam ka sai bi ilma lallai ilimi me ake ce ma ilimi suka ce a cikin ma'anoni masu kyau da aka ba ilimi suka ce ma'rifatul huda bi dalili ma'a tsuki zalika dalil abinda ake ce ma ilimi shine sanin shiriya sannan kuma da dalilin shiriya da kuma hanyoyin da ake samun wannan dalilin duk abin da ya shirya da kai ka gane cewa wannan dama ne wannan hagu wannan namiji ne wannan mace ce ga hanya katsina ga hanya komawa Zariya a cikin garin funtuwa hmm? wannan baki ne wannan fari ne to sunansa al'ilmu ma'rifatul huda duk abin da ka sani ya zama shirya a gare ka ya fitar da kai daga bata domin ka ga baki ka ce masa fari bata ne ka ga baki ka ce masa fari bata ne ka ga biyar ka ce goma ne bata ne e, to sanin shiriya da kuma dalilinta ita shiriya tana da dalilai suka ce akwai addalilu sam'i akwai dalilin shiriya wanda ake sanin shi ta hanyar nassi babu wanda ya kai shi wahayi ba Ɗan adam Allah madaukakin sarki ya ƙaddara masa ba zai samu shiriya ba sai idan mai ya bi wahayi sau ka babu hanyar shari'a da ta fi ta wahayi tsarkaka da kuma ɗaukaka da kuma baka hanya ta seti wannan ne suke ce mushi, dalilul huda a sam'i akwai dalilul huda a tarihi akwai dalilin shari'a na tarihi yanzu muna karanta tarihi duk wanda yake son ya san sharrin zanga-zanga to ya karanta tarihi a tarihul qarib da a tarihul ba'id tarihi na kusa da na nesa kaga dalilul huda tarihi kenan sannan akwai dalilul huda alwaƙi'i abin da ke faruwa a gabanka kana kallo to baka bukata wani ya ce maka ba haka bane yanzu misali baka buƙatar wani ya zo ya ce maka ana daura a cikin wannan wallan ko kana bukata sannan na hudu shine dalilul huda alhissi abin da ka taɓa shi ko ka ji shi da kunnanka ko ka gan shi da idanka ba ka bukatar wani ya ce maka hakan. to waɗannan hanyoyin guda hudu ana samun shirya ta sanadiyar to dukkanin su ilimi ne ko a samu ta wahayi ko a samu ta tarihi ko a samu ta waƙi abin da ke faruwa a lokacin da kake rayuwa ko kuma a samu ta hanyar his abin da kake iya ji ko kake iya taba ko kake iya gani ko kake iya shakawa ko kake iya ɗanɗanawa da harshenka duk wannan ilimi ne mun gane to sai aka ce mana ne shine wannan al'ilmu ma'arifatul huda bi dalilihi ma'a tsuruki zalika dalil ilimi shine sanin shiriya da dalilinta da kuma hanyoyin dalilin shiriya in aka ce wannan shine ilimi a takaici to sai ya ce wa alam ka sani bi annal ilma ilimi yana samuwa ne bi ta'allumi da koyo wannan hadisin annabi sama ne ingantacce annabi su sama yace innamal ilmu bit ta'allum wa innamal hilmu bit tahallum ilimi yana samuwa ne ta hanyar me ta hanyar koyo wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin cikunkunan uwayenku ba ku san komai ba sannan ga manzon mu Allah yana ce masa me wa'allam kama lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba kuma yana ce masa fa'alam annahu la ilaha illallah kuma yana umarta sa yana cewa ikira ashe ilimi koyansa sa ake yi a musulunci babu al'ilmul laduni babu wani abu da mutum zai zo kawai ya kwanta a bacci shi ba annabin Allah ba kawai sai ya tashi sai ya ce ni kalbi an shiga bata an shiga halaka da kaji mutum ya zo yana haddasa ni kalbi an rabi an shiga halaka kuma sai dai Allah ya kyauta ilimi koyansa ake in ka tashi ka koya Allah zai baka ku duba yadda manzo sama yace bit ta'allum lafazin ta'allum lafazi ne ala wazni tafa'ul lafazin tafaul na fa'idantar da mai takallu ka matsa ma kanka in ka matsa Allah zai baka duk wanda ya tashi ya bi hanyar ilimi Allah madaukakin sarki zai sanar da shi ilimi shi ne sai ya ce walhibzi kun ga ya faɗi abu na farko a ta'allum a ta'allum ne a ta'allum hanyar da za ka bi domin koyon ilimin shi ne ta'allum ka zama kana talaƙi kana karɓa a wajen malamai shi yasa limamu suyuti sai yake yake ce mana a cikin alfiyarsa wa nahwu lugatu lughatu haqqu man talab fa khudh min ar na min al-kutub yace kaga da nahwu da lugha haqqu man talab haƙƙi ne ga duk wanda ya nema ya san su fa khudh min ar-rijali la min al-kutub in ka tashi zaka koya to ka je gaban malamai kar ka buɗe littafi da kanka ka ce zaka koya in kai zaka samu matsala man lam yushafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fil mushkilati duk mutumin da bai je yayi baka da baka a gaban malamai ya koyi karatu ba to tabbas ɗinsa a lokacin da za a shiga matsala shakka ce ba zai zama yana tabbas a wani abu ba ya zunnu al ghamru anna al kutub tahdi akha talabin li idraki al-ulumi wa lam ya'lam wa lam ya'lam al-jahul bi anna fiha ghawanida hayyarat aql al fahim idha ghumta al ulum bi ghayri shaykh ضللت عن الصراط المستقيم وتشتبه الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم ce duk mutumin da zai je ya koyi littafi karatu da kansa ya buɗe littafi to sai ya fi kowa zama sai ya fi toma alhakim ka san toma ko wai suna ci mishi alhakimu toma amma ni ina ci mishi albalidu toma ya yi karatu da kansa wai ya ce di ya iya karatu lokacin ba ɗigo ba wata ya ɗauki hadisin manzalla su sama annabi sama ya ce alhabbatu sauda'u dawa'un min kulli da' ba ɗigo ba wasali an rubuta habba alhabba kaga ga ha ƙarami sai wannan nibira eh? sai kuma ha ta guji ba ɗigo kawai da ya tashi wajen wannan nibra ɗin makin ya sa ba'un a ƙasa kawai sai ya sa ya'o kaga an yi tsiya sai ya karanta alhayyatu sauda'u baƙin kumurci rannan cikin shi na ciwo kawai sai ya kashe bakin kuruci kawai ya jika da kan da komai kawai ya sha yana sha ya mutu jakinsa na kofar gida ya ji mutuwarsa sai bai <laughs> jakinsa ya waka <laughs> sai kala himarul hakimi toma lau an safa kuntu arkab li'annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab <laughs> ce ashe da zamani ya adalci da tuntuni ma ni da ni nake hawan shi ma ashe ba shi yake hawa na ba <laughs> me yasa domin ni jahili ne talle daya shi kuma jahili ne talle biyu jahili talle ɗaya shine la ya'lamu wa ya annahu la ya'lam bai sani ba kuma ya san bai sani ba sayyidina ali radiyallahu anhu sai ce fa jahilun ya yace wannan bai sani ba ka karantar da shi amma shi jahilin murakkab talle biyu kenan la yadri wa la yadri annahu la yadri to fa mata yadri wa la yadri mun gane to so da ka ta'allum kenan wal hibzi sannan da hadda hadda a koyi karatu a gaban malami shi yasa malaman mu suke da tsari tun a can da suna da alkira'atu ala shaykh ka zo gaban malami da littafi ka karantawa yana ma gyara Hmm? alƙira'atu ala shaikhi kenan ko sannan kuma akwai as-sama malami ya zo ya buɗe littafi kamar yadda nake karantawa ana saurararsa bayan ya gama a masa tambayoyi abinda ba a gane ba a yi duk waɗannan su ne hanyoyi guda biyu a cikin hanyoyi takwas na ɗaukar hadisi da malamai suka fifita su akan saura as-sama da kuma al-qira'atu ala shaykh as-sama ka je ka saurari karatu da littafinka malami ke karanta yana sharhi alƙira'atu al sheikh kai zaka karanta shi kuma ya rika fassara maka kamar yadda ake a zauri mun gane to hanyoyi ne duk suna cin ata'allu to in aka yi wannan sai sai alhibzu sai hadda sai ya ce wal hibzi sai hadda suna faɗa suna cewa kamar yadda al-imam al-askari yake faɗi a cikin littafinsa al-hasu ala talabil ilm ɗaya daga cikin malamai magabata yake cewa ilimin da aka haddace shi ɗan kaɗan ya fi ilimin da aka koye shi da yawa amma ba a haddace shi ba shi yasa suke cewa mai hibzu harfai ne khairun min qira'ati wa qaraini ka haddace harfa biyu ya fi a ce maka ne ka haddace manya-manya ka sauke littafai guda biyu manya-manya amma kuma baka haddace su ba hadda tana da tasiri shi yasa sa imam ibn al-mubarak ya lissafa ta a cikin ababe guda bakwai da wajibi ne ɗalibin ilimi ya zama ya samar da su a lokacin da yake neman ilimi abu na farko shine al-huzur ka zama kana halartar makaranta ilimi ba zai bi ka gida ba al-ilmu yu'ta wa la ya'ti abu na biyu yace al-ikhlas kai dan Allah yi dan Allah shine mabudin kowane ilimi in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira idan Allah ya gane akwai alkhairi dan shi kuke yi a cikin zuciyarku to sai ba ku alkhairi to kaga abu na biyu al-ikhlas kenan sannan abu na uku shine ya al-istima in ka zo ka saurara ka zo dan Allah ya sa ka zo ba dan wata manufa ba sannan na uku kai al-istima ka saurara to bayan al-istima sai al-fahamu ka fahimta sannan na biyar alhibzu ka haddace sannan na shida al'amal kai aiki da abin da ka haddace ka fahimta sannan kuma na bakwai annashru ka koya ma wani in kai waɗannan abubuwan guda bakwai da izinin Allah za ka zama malami ka ka ɓoye ma wani abin da ka iya daidai gwagwadon abin da ka sani Shi ne faɗin manzo sama yace ballighu anni walau aya walau aya manzo sama nan yana ta taƙalili ku isar da saƙona koda da aya guda ce in aya ɗaya ka iya to ka karantar da wani amma ka wuce aya ɗaya ba a wajen koyar da shi in ka ƙaro ta biyu ta uku ta hudu haka zama ka iya duka ayoyin ƙur'ani to ka karanta mun gane to sai hadda shine wal me ake ce ma alhibzi hadda suka ce abinda ake ce ma alhibzu shine dabtul ma'lumati في القلب أو في الذهن بحيث يمكن من استحضاره متى يشاء ضبط المعلومات في الذهن أو في القلب بحيث يمكن من استحضارها متى يشاء أبن دا أكي في مهدى شيني ضبط المعلومات كتسكتشي كإياكا كأجي أبا بند كقويان إلمي في الذهن أبطلوا Ausil kalbi ko a zuciya saboda suna sabani wai wai hadda a kwakwalwa take ko a zuciya take in kana karanta littafan magabata za ka ga akwai wannan sabanin amma aya na cewa ta qur'ani ala qalbika litakuna min al ko ala qalbika to suna cewa ko a zuciya ko a kwakwalwa sai suka ce a taskance waɗannan bi haisu yumkinu min istihdariha mata yusha ta yadda duk lokacin da aka neme ka ka kawo zaka iya kawo ba idan aka tambaye ka kace ka haddace abu farawa da littafin Allah wanda yake mai tsarki sai ka ce kai mahaddaci ne a ramma ne kamar mala sai a ce maka to bari a yanko maka kawai sai a fara sai ka ce ai baka yi muraja'a ba ko kuma wallahi na kwana biyu ban yi tilawa wajen ba ba hadda bi haisu yumkinu min istihdariha mata yusha duk lokacin da kawai da ka tashi bacci kawai sai aka yanko maka kawai sai kai haka sai ka hango shafin da take a rubu'in da take ko a wane yanki take a wane hizbi take a wane juzi'i take kawai sai kawai ka kawo in haddan ma ta kai hadda kawai sai ka ji ana cewa aya ta kaza ce a cikin sura kaza ko in ta kai sai a ce ma ai har kalmomi guda kaza ne a cikinta haruffanta guda kaza ne to ka gani ko kaga hadda ce sannan me ya ake hadda <laughs> ɗaya daga cikin malamai wata rana zo yana hadda a tsakar gida kamar yadda al-imam al-khatib al-baghdadi ya ka a cikin al-faqih wal mutafaqqih haka al-imam al-jawzi ya kawo a cikin al-hasu ala hifz ilmi yake cewa wata rana zo yana hadda a tsakar gida sai wata dattijuwa sai take cewa an cinye lokaci <laughs> sai take cewa ai ka daɗe kana yi ya isa ni ma gashi hanna haddace sai ce to shikenan bayan kwana biyu sai zai ce mata baba ina ma karatun nan da kika ce kin iya yau sai Allah na manta sai to shi yasa nake yi da saboda kada abin da ya same ni ya same ke saman shi yasa nake haka suka ce in kana son ka haddace abu alal aƙalli ko ƙur'ani ko ba ƙur'ani ba alal aƙalli ka maimaita shi su hamsin alal aƙalli akwai wanda suka ce saba'in akwai wanda suka ce ɗari da ashirin akwai wanda suka ce ka maimaita su ɗari da saba'in to ba za ka manta ba amma idan kai haddadan ka kawo ta jarabawa to da ka fito aka tambaye ka aka ce ka zafa wallahi na riga na ba su garbage in garbage out Allah ya taimake mu mun samu rabin baiti saboda haka za a dan huta insha Allah ta'ala mun cinye lokacin bai nuna da wuri ba wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah